أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله يا ليبرو بكراتنا يجلتا في كوين غمي أقائد الشيعة الاثنى عشرية سؤال وجواب يما وشكو الشيخ عبد الرحمن بن سعد الشفري لتافي كون يجب أن يتيا أكيدا دي دي دي دي, دي. na fiye gbayan shiya je kuzana aha ebo ma aluma da ba bice shiyanci nan a tawo gaga shiya uji musulunca musulunci yoyi shiya ma yoyi in ba su kwashi zana iji karatu ya littafi kwanna arbe kasa tinye shi bai guni ciyani na mangala ilo egagiyan rutubeniyan bi ma'ana shi ne bai gobe nama egagbin yaro tube ni ciwuci ya gada ba ni a mahila gumiya da ce <coughs> kasetin ya yi shi begutucin ne wa na kina iti ba na ige ba egagbin ya rutube ni cina kai ba ta egagbin wucin ga igaga ngba zai tsaye ga wasi yau ba shi ya jibo ga sai na li da zuriyoji a ga gigun anu salalisalam zuma da lubo kuma ki adade wasi je ba shi ya jibo zimai za ka rishawa ya bayan na shi ya je ta kwankurfin gbajo nan to iga cole ba bayani na yi jigwa gani nan yi wasi yayi kemnu bedamini mini littafin shi ya ne ga ga alita kadat yin manya ne ga ibnu baba wayi nan e eh, ta kadaru tube gubaci na babun filete kodi fi adadul anbiya wal awsiya so aga yi ga adadin siji eh aga yi wato da kputuntun eda shitun da gumi, ni ato alfin wa rubatun wa ishiru na alfin wasi magato alkasima bayani dana na azu kuzu mai shi yaji nan <coughs> iftarau shi yaji zu gama nan an abul hijaz daga ba abul hijazu kala gan kala amirul muminin a gan abul hijaz gan sai na ali izace mumini ji rabi Allah anu su kuje dagan biyu gan ke inna rasulallah sallallahu alaihi wasallam ce Allah wai gwagun da wani ji tabbatu yu katama miyata alfin a eh, nabiyin wa arba'ata wa ishirina wa arba'atan wa ishirina alfi nabiyin a ga a nasulalisalam gan wani da gaye emi na annabawa yau ebo na anabi annabi soko sokonye zoba na ba lissafi ngayin ya hutun tun ya dashi tsan ibe guni ciyon nan aha bi ma'ana annabi je bayin daga gana adi annabi hutun ya dashi tun ce tuye shi da gutai wa annabi muhammadu gayin ya zoba ngayi ma'ana hatama nga gwamiya wa khatamtu a gasi na lice ga gaga wa khatamtu ana mi'ata alfin wasiyyin wa rubata wa ishirina alfi wasiyyin musa na liman gaye mi gunya wasiyyan bututu ya dashi tsayin da guniyan ki ma na manu yi gan annaba na ye beyi daga gana don doga beyi na wa deza na yi wasiyyo zuma jele anabin wucin za wuce ga a yi kini giba anabin wuce ta goyi ga wani so wasi wasi ne dabe daga gana musa na ali gayin wato bututu da shi tuce tuye shi da guni ciyan aha to waga hankali tu lissafin na gbani e lawo da wani gaggan sai na ali gbogi zaye wa siyu ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ina ga ga sai na aliya ga na da wannan ga wa kulliftu wa ma takallafa al awsiya qabli amma la yitun alapa kai ne ti tun na wuya jina amma wasi ya na ba na shi da wana alapa kan do to wallahu almusta'an su kuma ga yitune da wa muku bihina a ga ga na sai na ali gungan kemnu beda mini littafi shi ani je gaba saru darajatul kubra na mujallad ya mafari e takada kwakuce tara ta be gubaci waftara shaykhukum li majlisi man yashi ani je gaga al majlisina u ga da littafi no yi gaga biharul anwar na mujallad ya shi ba be gutaci e takada kwakuce to yi tushi ta beni u gan ga khatab al hasan ibn ali alimamu hassan egi sayyidina ali alayhi salam su kujin da biyu imam hassan nan wai nan ga ya azzaki yore imam nan mun shi ya ga ga yin baci ta ayi a gujin mutu ba da wafata ali zumana sayyidina ali nan ato zumana sayyidina ali nan alayhi salam wa zakara amiral mu'minin fa a ga ma hassan fetu sai na ali ne babuna wuce gangan hatimin wasu yin baban ga ya yi guci yin wasu yi zana jajin a gikin giba na biyu na wa wasu yi hatimin an biya bugu sai na ali ga yi wasu yi ya zane ya mi guci ya na ba ji kwatanin gama a nasu lalisallamu wa amiru siddiqin nga mai zace zane ji ya gaskiya bi anas sallallahu alaihi na wa shuhada nga yi zace zane nga yi zace zane ji awu da kwai sokona wa salihin nga yi zace zane ji zakirki patana wa gacil da har lanwar lewa ganne man ga tufa mana haza ina mana gannana annahu la wasiya ba da amirul muminin ali radiyallahu alayhi salam radiyallahu an na yugwa gaga e ba riwaya na ji wa awiya ni da wani gaga a je wasiyin don da zuma sai na liba ibn agan ga ya ni guce yi jo wannan imamata man ba da hu batila ebe ba go zendo na ga gaga wani imamu zuma sai na liba na imamu gamanu yo adi zana yi imamu gan imamu dole dole je kama fata la ya daji da wani zana maje da be wani ana waje gimina imamu na jike fata na gikin giba sai na liwa ya ga mitu bayani shi yana jina kima la la'annahum lesu bi awsiya ibn imamu na ke fata shi ya je ji takama da yana daga ti imamu hasan wato imamu husaini har felo eh zainul abidin al-bakir as-sadiq al-kazim pátá fẹ́ lo àrẹ́bà aljawad alhadi al'askari almadi pátá adẹ́mí ní abọ́ náà jíwọ̀ sí ìwọ́ zuma anu sallallahu alaihi wasallam bana gazi ni buji gayin ga mai sayyidina ga yi mi goyi wasiyo maga to wa hadha yan yanqaddu madhhaba al-ithna ashariyati min asli bayanin nan wa ya aladan mazabi wa gigbin aladan akidan mu dagwaya daga foundation bo abogo fayankudu bunyanahu waye ba na shi shiyaji tuna gbiya min alkawaidi daga foundation yubo fa lam yantabe lidhalika shuyukh shi'ati kila mai shiyaji ti a ganna yo walakad sadaka Allah walakad sadaka Allah lai sokwa gaskiya ta gawa walau min inda ghairillah lawajadu fi ikhtilafan kafira. da ya gagan da na daga baza an da ci soko bufe bayan wayatsu wato ikhtilafan kathira cin lebanin ji dukku na fibo amma daga na qur'ani daga ba soko bufe bayan cin leban don do adabo ibona a gungobe da jina so nana wadda daga ganye ga shi ya ji haku gbabe da ji kima na wuce gbabe da ji yau ebo na wuce daga basu kobo febe ya aha ahan ngamala a to a gawo ba ndo ci joli ta fi aji o wasiyu ya aji wasiyu ya nasu alisalam nu da da al'umman nona a yi za go gube nga mai imamu go guba na jo na ci aji lagi kimiya ci tace ci gama nona daga ti sai na alibu arda ba imam majana aha nana mai gbagba ni ne wa dona ga wa kanye ne idaye gba daga litafi abona ebona ne gbagba ni wa ga gunga le sayyidina ali ba zanu ciji wasiyi biya ngba sayyidina ali buji ga wasiyo ya nabi sallallahu alaihi wasallam kimnan na gano kashi to ziruji pa ga gogo ba wuce wasiyi ga to yi mo ya nabi sallallahu alaihi wasallam wale wa bayani ne ji daga ba so ko ba na gala wọ́n daga ba su kobo wọ́n aledo shi ba so bugo ɗaya da shi shi ajin alkhaira wuje kirkiya wuje adiniya wuce lada bai zo bayan egagbiyan rutu da guba inye bai ni ci sai gagiyar rutube gubaci ma manzilatul imama inda shiyukhil mazhabi shi'i kiye giban imamu shi a jiga da imamu go gube ruwa ruwan da ta jiga go gute te ga hannun je gumbabi da jina zando ma ga ga gunye imamu na kiye gibu ba shi ya jibo ga mai diga ba e shiga na da nan ya mafari dai a da shi a da ga gaza na imamu a wuyo annaha kan nubuwa imama ya ba shi ya yauki annabi e, na oyo e endo na waga ke waga annabi a jina imamu a jima wa ji to na gauna ya e ba shi ya jo ebo na imamu da daraja ga annabi soko ya e ba shi ya jo isa ka tuna ji gogala ne kalu mine na shi ya je gana ga al'imamatu mansabun ilahiyun kan nubuwa a gaga zanen imamu yau ya ba shi ya jo egiba ndo ciwo ya soko na wala alita na na egiba wuce ki annabi soku uyo na ki annabin ci na uyo e ga na muji ga wa ga dalita shi ya jine ga ga aslu shiyati wa usulu ana e ta kada shi ta beni wa le bayanin nayi wa qalu mine ga na ke ga na ga al haqqu a ga gaskiya lamari annaha min al wusul a ga ga zaji dana na jaga imamu a shiya jona lamari wa minal wusuli da min ye energy foundation energy asali na tushi ya ta tubo na eyin yo na to addini ya ta tubo na abogo kan nubuwa kyanabin cinu ibabu wakati litafa ne ga al-imama fi ahammil kutub al-kalamiyya fi ahammil kutub al-kalamiyya eh kada shi ba da gutaci wa aliganne wakalu mine na ke gabe na ga inna martabata al-imamati kan nubuwa egibayin imamu ke giba na bisa kwanoyo cin littafi ne gagan hakul yakin fi ma'arifati usuluddin mujalla da ya mafari e takada shi su ce tushi ni gutu ci. man ga wakala imamu mul al khomeini imamu khomeini ga imamu wacce ku mini imamu ajo wakala lissafi imamu khomeini da bai goguta na wa waya agogo guna ni a sangwaya ya ga isna a shari'a biya ki imamu komeni gangan al'imamatu kanat munzul yawmil awwal imamu bo ɗan yiwuwa na fi da miniyan wato waji tabbata tun daga ya fuye mafarin halitta yana wa hatta akhiru an fasi rasulul islam sun wani nubuwa imamu wannan man wa ci gaba har a to ci gaba har bai zaba su sun yi a nasarar sallame na sun wani nubuwa e babaci wuyo deji wuyo bi annabinci adda na ke imamu ri bi annabinci na ji imamu komeni ebogo egiba na giba na sayyidina ali gina e ba imamu komeni gbanu ide da bai giba na bi muhammadu e giba na imamu asan ko imamu husaini ko imamu zainul na e ji kwata gina deji bai giba na sallallahu alaihi wasallam e baya e gana imamu komeni e gana ka tanga yi ba ga ale gwa ga na ugwa ga e giba imamu ali be zuriyu na na junke ga giba na bi muhammadu na ń gbàgbọ́ sòkó àdínì gádànà mùsùlùmí gádànà zígà àwọn tí mùsùlùmí tí wọ́n kún ànábì muhammadu ndá mùsùlùmí tí wọ́n gbọ́ àjọ wọ́n di zandoci na wa ilagoro zuwa na sai annabi muhammadu e ganna na maga imamu komeni gana gale ya gazu gaba na sutu mare da ci littafi na kawai gaga kashi filasirari na le e takada shi tuce to a da ni guta ci bayanin na dabagon man ga wani zalika ya bace ma iftarau a ga manazun al'amirin mominin ta sai nali an na wuka lagugan man gawa hasha sai nali ya kera na wa ga wuna ni gana e ga na zuga tu ga a ga wuga man lam yuqirra bi wilayatina zanajin ya dade wato giba yana ga ya gugi ce a nasarar salam zumubuwa ta ji mulki zumubuwa na zanajin ya dade giba wuciya na lam yanfa'u al-iqrar bi nubuwwati Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ga ga gan wai wai da ji da annabi sallallahu alaihi wasallam ne za mu ci da da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kima law ala ishtu qayo innahu ma guba bayan wuce guba ba kiyo to ya daji da annabi sallallahu alaihi wasallam ne e ti gan ga tuci soko annabi soko to ya daji da sai na ali gan ga imamu e guba ba na ji makruna ne e pamba pake e gabe dujiya wadda ga mana shi yayi a gaci ga sai na ali ga ga mana ma zo sai na ali ga ganna wa gaci bi harul anwar li mujalladin shi be gutsu a ci e ta kada guta wale bayanin ne kemne shi aji zu ga mana nan sun mazadu aka babu a ke laba kya ga mana oro labiu fil guluye bai zuga ne ji wata taruf bai juzu ya ne ji ya ke ko goro lugana na kalu aga ga a azumu wa ashirafu minan nubuwa a gagaza na mamu wuce gwata ya gibo wa shirafu man wacin ba darajar minan nubuwa ga gagaza na ya na bisa ku kala allamatu ne matulal zahiri man waci kwa ne gani matulal zahiri na wuga da min littafi bo na wai gake susul anbiyayi na eh takada gobe gute eh wai ga yi gam wato hiya afdalu minan nubuwa wa ashrafu minha a gagai zadan yagi bayan liman bo imamu ke sai na alina ke imamu hassan na ke imamu husaini na ke imamu zainul abidin ajina har da karshe imam madi e shiya ji ya ga e giba wuce ni matulal da zaire e ga ya ga e gibu wani da darja ga giba na bi sokona wa ashrafu mina umake da cinwagon eh wa fi ahadith hujjatihim Wasu yawa Hadisu, waje ta mulkulaini Malkulai ne? Eh ba hadisi ne Kulai ne, labe ne da mini ya. Wasu wuri kafewa na mujallar da yamma ya taka da. Shi tuwanyi bai gudu ci. Wai ga mugan annalin ma ta'alu alamar tabbatin dubuwa. E, zuci imam mu ba shi ya zo mu ga giba yin annabi suku ko? Su man duk mangana ke ka ba a wuro safe a wuro kima labiyon filgulu ya ba zugana dagba na wata taruf da yi aka ne gwagane fakalu a gagan annaha aslu wusuli din wayo daga imamu aji go gube a ga izani ja gyanis lalisallam guna a madadar daga anis lalisallam wola ya dawo jibe shi ne ni usuli din wanda mine na ato addini a shi aji ta bona la ya timul imanu illa bil kadi biya na makawa ga ga wa imani ji musulmi wayo imani wala shafa sai waga ga wuce ta kwankoro dai gbawo bai to kan gaga waye musulmi kirkiyo waye za imanin kala mul mu'asi man wace kwaye zaman ne ga muhammadu ridal muzaffar na wuga da mini takadu littafin kana wai sunu ga aqaidul imamiyya fi thawbihil jadid eh takada rutube ni wai ga ga nahnu na'takidu a shiya jayu ta kwankuru dai babu da anna al imamata afdalu min din ga ma ni ga imamu a gobe guba naji ko gogu ta yake mini ruwanu ta haji dazuna ko kuma wala wala gogu ni kimna bela ta imamu komeni da biyana wallahi ma ni wajibi imamu a naji

man wace kwa ne je le ga gaude ilimi fikiu sarai ba za man bona eh eh suna mai shi a wuce ga Ja'far subhani a to ile ga ga fakiu yo da ilimi fikiu e babu a ji bai ba a ga shi'atu wa ga ga shi'a ne dole da dana ala bakrata bi bayna abu wa randu cika a da ga ga shi'a dana to bayna abun ga mana ala bakrata biyu ittafaku ala kauniha aslan nisan agun ta ga yadda ji gani da imame yaji ẹyin oyo na to adini atana aslan min usuluddin wal adli zalika yabatu man yu'addu li itiqad bi imamati al a'imma e tun pankoro ga imani na da zuci zuci a wuci na min lawazim al imani sahih unda na na ba imani na tazuna wa taba siza na yi ma ni ba shi ya zo maje da bai ma mu gogu ba na. eh shi littafi ne ga ga almilal wani halina nale ya Jafar Subhani da ya mafari kada e takada ce tara ta dugutu a baci e ga na dabo وقال العامل الملقب عندهم بالشهيد sani. ga ما من eh a tuga أتقايو lakabi aja gaga a shahidu sani e, zana da ya e, kwaso kowane bacici e, take ne layo na da wani so watakila yanzu nufi gaga al'imam hussein bin ali nga ya shahidu awwalo a gan ga inna tasdika bi imamati la'imma wolan wata kwankure gbawa bugan imamu gogu ba naji gaskiyo na ma ni dawo magami tuwa min usulil iman uddamini na tu imani ta ba shi ajo na inda taifatul limamiya. kama wa ma'lumun min madhabihim bidarur bi madhabihim darura kemnu yena goye te te wa ba mazhabi a shi ajo na diga sai ga jika tun ba eh adda kemina wa wa fida ta ci shi ajo eh wa ga yi wa sai ya sunna shi ya wa matukan kure ba ga imamu go go guba na imamu wa yayana aha waga ci littafiya na yi gagam haka'ikul imani na le e takada ci tuce tugbọn obi ni mu bebe bayanin nan man gam wata kaddama ushi dola ne ba bayani oke an na munkira daruri <coughs> shi ya ga yin na daruru yo dole wajen fahimta dini abu to zane jiye dagana bai wuce yana kafirun kafiru wa fiti kadi ya bayyana ta kwankurfin babu nan ebogo zandon da je da gan imamun na jiza gogu ba yo ya shiya ja na dole malam ya to ana to e ba shi yo waje musulmiya so galuga shiya tawo mun ebo na waje molidi ke ba da yana ebo na waje harkan rayuwa da ke ba da yana en ga ji da shi yana shi aje da dado ya kade wa aje ya daji gaga imamu go guba na jinali a tita tana imamu wajaya shi le wani kafiri wa mi wajin hakar ja'alul imamata e fuskan lo chobe e ni ci na ke sayana a ganyan imamu aji azumu ma ba asallahu bi nabiyahu sallallahu alaihi wasallam eh a gan gaye enan wuci gan ta ce na su kwato annabi muhammadu tuna eh, bi ma'ana bayanin du'a na daga jiyayi da mini musulunci wani da darajar bayaniyan a gagan wugan imamu a gogube a gayya lamitowa game na nazu ta na bire amma ya legan wuga yi enyan wacce ko na tuwanabi wasu tuwa bubo na a tuwanabi tutuwa bubo ji bayani wa ya gan imamu a yi imamun nan ya lamitowa ne gogube so kai ka ka wallahu da lissafi wa ile ga gani lautu a tani da tubu bona wala wala gagawa eh har mai kala shaykhum hadi tahrani man ya ne ga hadina taranci ki e, e, e, tahrani ya iran ga gabu fete yo ga inna azama ma ba Allah ta'ala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min ad-din eh sallallahu alaihi عليه alihi من الدين din هو huwa amru na tobu annabi muhammadu tuna e ba addini wana nga lamari imama dubu ji bayanu ya al'umma ga gan imamu ji dabo na jabecce yana da hangi zala gba waga ci littafi ne ga wadayi'un na le nubuwa fil wilayati wal e ta kada shi tuce tu gwegi ube bayanin ne walam turku baba mi abwabil guluwi man ga a da Allah gwalu da pakonya mini pakoji yin zuga jibwa fi amr limama ya balan mariye imamu bwa illa dakhalu a fati sai na pakon ta gaza bona ko kalo bona mini na gane su ci dana kaunu a. kaunuwa a hada arkanin islam a gai wola ya dawaji da imamu guwa guba ne mudamini ni nimi ne rukuni gutu ya musulunci mudamini ni ne rukuni ya musulunci balkaya a zama arkani mini rukuni ya musulunci so kpata adana wacce kun oje da gani da imamu guwa guba a yana iftaral kuleni kuleni a gama nazu ala abi jafar wa gama nazu ta abu jafar annahu kal nga abu jafar ga gabata mai yin sautu min do zai abu jafar igan ga muhammad ibn ali ibn husayn al-baqir agan ga al-baqir ga eh wa hashahu man ga al-baqir a daya no aga ga dojin ne bana al-baqir ya giya na sallallahu alaihi wasallam za kirki mujiza banza so yana shi ya ji gaje da bu kwatin ga manana ya tauban kure ya je da daga wuciya kya agogo A zan al al’islamu ala khamsi a musulunci tuta tiye gutsun alasala in mafari sallah ya a azzaka da kanawawa na ya tace azu ya ni ce alhaj ya su ce alwilaya wala ya dauji bai imamu gogu ba ne wala mai yana da bishayin kama nudiya bilwalaya amma yi zaji gada tun yadda ci rike mina ya gada tun yadda daji gani bai imamu gogu ba hina alako e ganna cin usulul kafilain wa le ganne bo mujallad ya mafari e takara ko ba ce tubo da gunici gole tun na dai te fi musulunci wana aga yi gaga aga ji bayani aye ko musulunci ene tabe ne gayi la ilaha illa allah muhammadur rasulullah mini ko musulunci na sukulla yi nan gayi wala ya dawji ga adda zane zanuna su ku. annabi muhammadu mai cuci soko nga ya kwe mafaro amma ba shi a jinji wuce ya kwe mafara ene ya kwe mafaro na nga yi alwalaya wala ya dawaji da sai na ali da zuri wuji ga ga yi ma mojo ala tauhidi da mini lissafin ya abuwa nga mala na alu ya wana alu ya kwa musulunci ya wana ga as-salat az-zakat as-sawm al-hajj a ci belo alwalaya alwalaya na mana ma na ya wala ya dauji bai imamu go guba ya wana a gan gayi na da daraja ga guni na kai lona a samu gayi na bawan yau dona gayi na bawan ba shi ya jibo na ga taba yi zaji ga da yin da ci mini musulunci a da daraja kuma a da ya dana ji gani bai mamu gogu ba hina sai bugu a tatu salla un lamilatu alwalaya ba shi ya jibo waftara alai aizan ake zuga manata al'imamu albakir bi ma'ana abu jafar rahimahullah su kuje gunyo annahu kala gugan mun ga wa hashawo al-imam bakira kiya nawa ga muna ni nan a ga mu gabuni al-islamu ala khamsata shiya a musulunci tuta tin ya gutun ala sala ya mafari salla wa zakat na ci da wani zakka wal hajj ya ci da wani haji wal som ya ni ci da wani azumi wa fina wal walaya bai dana wajibi imamu gugu ba yana kala zurara zurara na labda yana nabi daga abu bakir daga ba al-bakir wannan mu fa kultu mu fe gaba bakir ga wa ayu shay min zalika afdalu min ya gusuna wa lubada na kici da daraja ga fa kala mu ga al-walayatu yadda na wajibi imamu go ba yana afdalu da daraja ga to sallatu zakatu haji to azun na wafena la'annaha miftahunna ibn yadda na wajibi ga ni da imamu gogu ba yana mu ga giye koya yadda na wajibi waji da salle bi zake bi haji bi azu na wafine ne na ki ma na ganna ne wugwe ba shi ya jo kawai je da bi alwilaya ya kawai ga ji sallah un jama'ana kawai ga wa zakawa dilada kawai ga lwaji un jama'ana kawai ga fi azu wa dilada omodoci usulul kafi hawa ne ya kule ni mujallada ya baci ce ya e takada ko bace turu dai at-talik man ga shari'a kwakwar gidanan mai agoya bayani ana nan shi haza kasbon bal huwa kufrun e gane ja gan gan ba a yan yadda na wajibe ma mu gogu ba a yi e na wungayi ina da daraja gami ne ko gutu ya musulunci wani a tala ilalallahu na shi zonan waya na e gane na gamanin yore kai ya kafirci yo adda ke mini gwayo olo ya kwaye musulunci olo a gawa alala ilalallahu shi muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam shi zuwa na wannan fahimta shahadata an la ila illallah wa anna muhammadar rasulullah azamu min mas'alatil imama yadda na wayaje da ya riga waye riya ki aga zane zagan wa gilan wuna sai Allah wuna, kuma annabi Muhammadu titi soku yawana, na nan na ga yayin na gbota gana ga masalayin ada ga ga wala imam wala ya doji be imamun do ci na e ba musulunci wannan na ga gaskiya lamarin ibana wal kafiru la yasiru musliman hatta ya shahada la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah kafiro to ajen musulma sun ga la ilaha illallah waje su ga kalmar shahada jin bezo la ilaha illallah muhammadar rasulullah su ga irin ne ya bezo ga kafira ajen musulmi man ga wa hadha ladhi qatala alayhi rasulullah sallallahu alaihi wasallam al kuffar awwalan etin la ilaha illallah muhammadu rasulullahi wa man gaye yana nabi sallallahu alaihi wasallam agu kun gani mai kafiri tun daga kakan ya yana ya musulunci nan kala ta'ala ibnu sukai suna latine gaye faktulul mushrikina haythu wajadtum haythu wajadtumuhum so ko ga ya musulmi ji e ku be zani je wene don do e ga ne na e ku wa khudhu ila e suru ya da kangi wa kudulan kullu marsadi efedun to efedun ya de coban eh, don dobi ma na ya coka da mini da nan dole ga ile ga aja wani fahimta bu amma kafiri mushriki ga ja ga ba tuba diga a wani biya wa qamu sala a ta sallah ku gikin feje wa ta zakka a ti zakka su ku ga fakhalu sabilan ayaya ay kwa lugwaya ga jazan dema ga coka ga wa wa dema suratu tauba ga bebe ga ne yore aya ya tuci ne ngwe giba ila ila ila lawo <coughs> nan so kuke gabe fahimtabu abike mushriki gaji tuba na wa qamus sala a sallah ku gikine be jiji wa atu zakka amma wa zakka fa ikhwanukum fid din a ajiye giye jimina dinin musulunci bwani dona suratu ba za ki da aya ne aya ya gobe ni ci man ga faja lahum ikhwanan lana qur'ana mushriki na je wayena qur'ana Allah je yegi ya musulmi ji bi tauba adake mushriki wuci daga tuba ja ta ya la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam jina a ci ya sa Allah ya je fe wa zaka eh eh fe lotun ibada wuci jina so kuma lo bayani jina walam yadhkur subhanahu wa ta'ala limama so kullaye today imama gase agaye daji ga gase nali da zuriuja agaye imamu jo kanga aje musulmiya asa so kulla lisafi imama alwalaya ullu damin yana yi sharati da ga kafin musulmin eh kafin musulunci zuta zuna kafi kafiri aje musulmina uje musulmina na ga yawon ga gayan da ci shi a ji faya bayi da suna addini yau uji addini ya e ja uji musulunci ya jam. bana da ya musulunci ya jo a go kurani gan da bebe yin ci kayan yagwa ke kurani lugwa maga alfabiya bayani da na ke su shi a ji zuye nan ki mai wucin lakad fadahum ahum alu man ya shiya ne ga galu kashi girgita yana wazu ya su da ya shiya ji e e ba littafi na wai ga asli shiya ti wasu lu'ana fakal e wani wuga ga walakin na shiya ta limamiyata zadu ruknan khamisa ga e bana shiya imamiya shi. a rukunin da ti saye ya tuci wa wali ti kadu ngaye bankoro ne to da ya babu gaga da imamu go gube na ole to so alkashiful gitar wuji tabbata gaga rukuni wuci zadu ya ji biyan zadu ruknan khamisa a dube a sau da asali yi musulunci na buwa na magayi gaskiya lamarin sai e bako e gana na alkashiful yi gana waje kewa gaga wato na asiri na yi cin ya na yi cin wuce kwata jina ba na so ba na wa ake ba go. ya tsaye ci da mine na ji shi a ji saye tela mariyan wilayo al'imama ajo na anna al'islamu kullu a ga wala ya dawaji da imamu gogu ba a yi ngayi musulunci benibo so daga ya daji da imamu gogu ba wuce ni e ba abu musulunci wa gumi benio a ci gama ita ce iftarau alal bakir a zuga mana tabu jafar al'imam al-bakir alayhi salam su kuje da ganin bi kauli e baba na so ko ga inna dina inda Allah islam lalle na ya dini ba Allah wa ga musulunci a ga abubakir ji fassara ya nan ga at-taslimu li ali ibn abi talib bil walaya a ga ne a ga albakir ga patsu na wata sayyidina ali ga ga imamu wayo na ga inna dina inda lai islam ya bugun gayi musulunci bai ni bu wagati littafi ana yi gaga <coughs> kibu ali abi talib na le mujalla da ya tace ya takada bauta bi adani binici bayanin nabi man ga waftara ala zainul abidin a ciga ke zuga manata imamu mini imamu ajiyin ni ci da wannan gayi imamu al-imamu zainul abidin bi ma'ana al ali ibn hussein zain al-abidin a manato manatu kem na zuga manata jafar sadiq na imagoga jafar sadiq ga imam jafar ibn muhammad ibn ali al sadiq na ke bi kunya abu abdullahi na a zuga manatu kala ga imam guba ba na jaga a ga udu silmi kafa e ba fassara ya aya na so kai ga da suratul bakara ga ga da musulunci be ne wana a ga imamu guba ba ne ji fassaro na ga manoyi fi wilayati ali e ga da ya da ji gani da imamu ya sai na ali ya la da ji bi to zuri uji e da ci litafi na le manakibu ali abi talibi mujalladin ya taci e takada ko ta ce to adwani da guta adwa da gubaci ya le ganne insha Allah man ga alkasima bayanin da nan azu cikin shi'a jina rawa shiyukhu shi'a man ya shi'a jagorwa bin ki anna amir almu'minin mumini na aliyan radiyallahu anhu qal a na ali al suku su kuje da ganin biya gugan lamma arada wan nasu alal bai'a lokacin za an gefewa ga gan alawa laji da cin ya alifa na salalasalam yanni cina ba da su sha da amirul mumini na usman rabi allahu anu zumana wu sai na usman na izace mumini junga alifa na salalasalam ta ce wani zumana wu na a sewa ga sai na li ruji alifan buluji yanni ci ki a ga sai na gan shi a jisu maga goye ga wuce biyan a ga gwarwayo biyan <coughs> a gan sai na liga ga gada wuni ya min lugwami waltami su gairiya da wazan da timi za mu shi ya timi ya je ciyaye ya o yana guga nan a gan ga fahim na mustagbalu na amran fahim na mustagbalu na amran lawujuhun walwanu ga ya yi jakula marin doci na ibe fuskan doci yi umai da yanuwan doci nan la takumu lahul kulub na mai gbaja gikin ya lamar wucin wana wala tabbutu alaihi lokul an kaliji ma tabbata da ita lamar wucin yi wana wa innal afaka kada ghamat ga lalle fitiye sama ji ɗan eh, washi wa walidu wal mahajjatu katanakarat ikon e ma ya dazata na ikon jin ikon yau hankali cita bai na eko na ba ajin da bayanu yau bi ma'ana eko gya sama ma shi wala mu yake waga ga ani lelen wun sai na liya in ajabtukum nga ga yaye je gan mun ga ya daji mun luje is a true yaye rakibtu bikum ma alamu eh mun ga mun ya waya tiyen da cinan ke waga ga ya jodabwana ina wa alaje tuci ta tuyaye nan waye nan nke nke asari na dabona walam azgi ila kaulil kayin ebogo lam uzgi ni ya na shi tukwalo ganza na ga gagana wa atbil atib wa shi tukwan e zargi emi ba eba e, e, biyan zana ga biyun bana wa in taraktumuni ya ga hulugwanwi etile ga shinne awuya fa na ka hadikum nga afe ki zeni mini ebo na talakaye kem na talakaye ji na ga ya yo eh alli asma'ukum amma e wa yaji kem na yawa be e e, ga mu bu shi zodana wa yaji mu shi tukwa wa tuwukum mulu bayin mulu je zace liman wallaitumuhu amrakum ya zanaye lalamari ke tsogan ga shi tiyaye wannan mi a shi ya tukwa mi lan ya zane ya tsulli ga ni mi ya liga mi ga shi tiya ya na mare ya bona wa ana lakum waziran khairun lakun minni amira a mai ga gaga ya ga li zan da timitin lan je wazirin yi u jaga na mi ya da shi ya yi u jaga na ya limi ya za shi ya ye na wale e ga wa waga da littafin shi ya jine ga gaga sharo na balagha gana mujalladin ya ba ciki e eh, takada kwako bi cice turu tube gutaci ya li ganne ale man ga fa hadha nassu nassin nafa yadullu ala anna aliya wa yuwa ga sayyidina alifa lam yakun mansusan alayhi bil imama aluji nassi yu ga ganga ya zuciya min jihati rasulullah sallallahu alaihi wasallam daga kafa na sallallahu alaihi wasallam dilli sai sayyidina ali ganga jajalin ga shita wa illa wani gaggan annabi lisa na lili gan ga shi teo zuma da liwubo lama jazalawa ya kula wa ya jiyo na wa da gaga da wuni jama'i ya min lugwa walta misu ghaire da wazan da cimina wale ga ya ni da wana bici ga take ko fa hadha nassu al-qudusi <coughs> man ga nassin na nasionali takatakena fi tikadi shiwe shi shiya e bayana man shiya je ta kwankurfin gbabona nasin na ma ya dumu kullama bana wa shiyukhur rawafid wa gigin ya lade ba man shiya je kpata na je na sahaba ina e na sahaba je bona e bana tu kpata min alkazi da de gamana na nasin na ya gama ci kpata daga wugin ya wa ba to ci eh hawla da'awil النفس ala ali etiya dawa ne ji gama na ne zuza gangba a na biya na yin wa gaga karara ga sai na liga shi ti zuma ubona wala yi matulis ne ashar wala yi bil imama da ya ci gan imamu go gube ya a na biya na silaci ci gan a ga ya lifo a ga je zaci musulmi ji zuman ubona e ganin wa wuce fata da gwaya wa rawau aidan shi wa shi a jike gorwa bin be aga anna aliyan radiyallahu anhu aga sai na ali so kuje da bin kala muga innahu bay'ani alqawm alladhina bay'u aba wa umar wa usman ala ma bay'uhum malai. muga lalle lamari maribe fife jama'a je ji mu mubaya winan na ga gbawi kuci zumanu bi a je da shi nan nga wọn ji bayanin na yawo ga jamani ji be gogwa da wuci ga agba agba wọn ji mu baya wuna a ga izane ji ji mu baya sai na bakar ta sai na umaru ta sai na usman tuwa nan amma ji mu baya ji awin na alama ba yawo malai ete na ji mu baya za ku tare shi wuzuwa nan falam ya kulli shahidi an yaktar e bogo zanaga da abu lamarin ne na wuje da mana wa ga gawa sanare a'a wala lilgai ga ya rudda janna madda bwanu da dama ga yana ji zumubu na mudda gwayare wa na mashura lil muhajiri shawara dai wanda tsakanin muhajiru na naji jira daga da annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina na Wala ansar da madina ci ji naji gwa annabi sallallahu alaihi wasallam da muhajiru na ji gane ijtamahu aga ya kawo ala rajulin a cikin azai nilo wa mawuyi imama àti láì àtẹ́sùn shi ìrìnṣì láàrún káàna zalika lillahi raba adéga ayẹ kàáci àtẹ́zẹ̀ nílé àti yìísù ní ìmáàmà ní tùsùkó ko láì layi da ya tunci fahim kharaja ana amurin kharju zan mu ci gaba a ci ga a ina muhajiru na tansaru jiji a li zahana hajji da gani biyu ya bitani mu ci ya su kayan bi da bidatin kowane da ci saye rujuwu ila ma kharaja minhu fena ligan ya zamu ci la keje da bayanu tiya ba ku bona ya danu gujana yuji tille wala ya duji fa yi aba unga na ba ci gan waje da to so katilu ya gunku alattiba yi gaira sabilil mu'mini e bona zana de je da bi zana muajirun bi al ansari linana em egun zamu ci kun arun lanu tuwe kwen muajirun da ansari ebona da na lamite ko ansarul de muhajiruna na jiyana wa mi tugayra sabilil mu'minina dana da wuce mi tuye ko na jiye mu'mini jana wa wallahu ma tawalla so kuma da enu ga da ya titacuna enu ga liya e ko sakwa ga dana mu ga so kwa yo asi yanzu eh, buci ga lalaci sayyidina ali ya ganna ga ichma nadil balagha li shari'a nadil balagha ya shi yi, mujalladi ya eniti ya takada bauta da shi cin yato ne bai guta bai kin ne wugo na ne wugo da wani gaggan littafin shi nan wuji tabbata gan lilina lisa na bakar shi zona a tilitu sai na umaru shi da zuma sai na bakar wani a cike belli sai na usma zuma na wu sai na umar na ɓata lilin wuce sai na aliyu waye daji biyayi ebo na hukunci yoyin sahaba ji hukunci yoyin mu'ajiru na bil ansari sai na alima gwa wudo na gan waye daji to na ke be tin wuto a cike be lin wu gan ga alifa yan ni ciwo na mu yaye daji za na magabe ti a ti gan wa lami tuye hukuncin na jana to za wuce agun har doju bu tuboro ebo na ikonu e tatubo na wuje ikon e e mumini ja ikon za dedeju tatubo man ga fahaza e ganna na shi na ali gadana kemnu da littafi shi ya yoto na dalilun dalilu yo fi adami wujudi nafsin ala ali bil imama ne ugwa ga ga nassin da ci dabu daga ba nan sallallahu alaihi ga sayyidina ali ga ya da shi ta e bona nafsi ga dabo sayyidina ali ya ga ganu gadana wuya gaga a ah, da na bakar bai sai na umar bai sai na usman ji na ji shi wujo nan aikin ga tsugo a masu na like mi gagan nan fa ma ajma'u alayhi rabi allah anhum fa wal imam zan don da na mu'ajirun da ansari mi sun ga gun a cikin wule da shi kina za mu tiga da shi cin wa man da zalika da na gabe gagan wuji ya dana wajaba kitaluhu waje wajibi agunkun littibayi sabila ghairul mu'mini e ibn ulami tuye koy mu'mini jana falau kana hunaka nasu min ar-rasul sallallahu alaihi wasallam nasi gadda bodda daga bacin ko sallallahu alaihi wasallam ga dole dole ala ali radiyallahu anhu bil imama ga dole dole sai na lita ta ali da shi zuman ubo lama kala zalika sai na ali ya ga ganin shi shugada na biya warawau ake gwarwa bin ya to shi ya yi aidan be aga anna aliyan radiyallahu anhu qal aga sayyidina ali gan wallahi ma kanat li fil khilafati raghbatan mun ji kutibe sokwe mun na alifa mun de ko da ba shugabanci na ga wajen alifa na gina, mun de ko da itacin ba wala fil walayati irbata mun maje bukata ya ga mun shi ke jama'a walakin nakum da'utumuni amma yaso jama'a ga yimiyo ilaiha gan ben shi wa hamaltu muni alayya to galla mi tate tishin na boga milan dole milan ya tishin eh itinajul balagha leto sun shari'a najul balagha mujallad yana ci e takada bauta da gbon be gubaci man gaffa fi hadha an-nas nas ne ke labe bani da eh ga sai na ali ga wunjo ko da yati jijiya alifa ne biwa kuma da kwade wudde bukata ne tiga wuluje eti shi musulmi ja nan ne yu'alliku radiyallahu anhu wuli lil khilafa alan tikhabihim lahu imam ali yin lawa da wani gaggan yadda na wujin wuluje alifa ne sallallahu alaihi wasallam nan wulu labai etana tawun gan wuga shi te wannan ka tawun diga bona na da gane shi zo gaggan wuga shi te wannan wa dawatihim iyahu tana lin labayi na yi gan du shi tina lalin nasu wuce ga yabo na nasu dai min Allah ko daga ba so ko wa rasuli ko daga ba ti nasi ko ba nasu do da ba nasu na alin launa da wannan man ga alaysa fi hadha dalilun in ba min ba ko bayanin nan wala wala dalili ya ala anna kullu maftarahu shuyukh Shia ga najmai shiya je zuga mane tsayi patana fi amr limama iti lamar ya zashi wani inna ma huwa min wadi sabai yahudi wuye na ablabin sabai na iba yahudi na un laci ci ya shi ya jace da sa tubo na to ba nu la kuna wa le wuci ye eh wa mini o won wa jizuma wa shi yanci lugwa obeji musulunci na na ilada be zo bayan egagbiyan rutu da gubaci don sai gajiya rutube guta ce lauzakartum man ga lauzakartum barakallahu fikum sukula ya yi albarka man ji e gaye da babal ayadin lati ahdasa shi yi kushiya sallalaji sallalaji na shi ya ji sai ga ayi lana laye tunan da ci yi we man ga jawabai jigan na da nan inna min ashhar al-ayat allati ahdathuha mine na tiye taciya salla na ji shi aji sai ke lana wana ngai eidul ghadir ade salla na shi aji la yuga eidul ghadir na qala shaykhum abdullah ala yali man ya ne ga abdullah ala yali na ga fi khutbatin azaatha da min khutba na muhattat al-izaat al eh wato radio, eh, eh, radio station eh, nyele bana gami bana fi asamin ashar tsafo wato ya shi guba nye tsa asani ashar itsa go guba ci <coughs> e wato 1380 bí màánà ẹ̀yà ẹ̀ kpóòtú tìyẹ̀tú kpọ́kọ́bẹ̀ṣì tìyẹ̀tú ṣì ní nyẹ́ ìdíra kí kótóbà ń tì wọn na mọ́wọ́n tí kọ́ ṣí ya ga inna idul ghadir sallah na shi la'ace ga idul ghadir nan jiz'un min al-islam kafa ni yo musulunci eh kafa ni yo musulunci faman an karawo zana gagan wunna fa wujin da gani bai aidul gadiri yana fakad an kara ankara islam bi zat musulunci wato gugbo mi kina fadana so dan don da illa sallah shi ya jine ga idul gadiri nana shi ya liwele gaga kafiru yo wuje da ga musulunci ya waga ci litafi shi ya ne ga a shi atu fil mizan ne le e takada bo ba be shi ce tugbon be guni ci aha wale bayani ne man ga wakala muhammad jawad magniya man ya shi ne ga muhammad jawad magniya nan ke ga inna ihtifalana inna ihtifalana bi hadha al-yawm e, gugun kana ya ji ta hanyar fi ji shagale ya ce sallalawa na da ya fonne na أتوجد في إفعيد القدير هو احتفال بالقرآن الكريم قبوا يكون يويني ما يقرآن نوتنا والسنة التي والسنة النبي العظيم بالذات وما يني ما يتي السنة عليه الصلاة والسلام نوتنا احتفال بالإسلام ويوم الإسلام ebogo a yi fayin mafaɗa musulunci da ya fa musulunci ga manawai zore waye da da saye anabi ja anabi magaga ja umar da mini na zai gwar kirki jina na ba muda yiwu na da ya alada sakwa na ji majusi feji lokaci ya muda yiwu na ji shi ya ji saye jina manga inna naya an yawmin ghadir تعبير ثاني عن النائب الأخذ بالكتاب والسنة إننا ga a da ya fi gadiri na a gala sallah yau mul gadiri na ma tabirun sani ya gawuyo eh, eh, a cikin annayi bil akhzi bil kitabi wa suna ke a gala gwasu qur'ani suna sunna na ma wa alimul islamu wa mubadi ya gala gwasu karatu na musulunci ya wuna da ya nijatu musulunci ta tubo na ma wale wa gada littafin shi yaji littafin a shi a tufil mizan wagan na labe e yi takada buba bishi tun yi e tuba wabe gune ci kin waye gan ena waye gana e ba man ya shi ya jo zandun da gaggagan wujen ya daga nabi wamul gadiri yana a e yi gagan wujen ya dada wani bai kurani bai sunna ya za wuci jen ya dada wani gani bai musulunci ya za wuci jen ya dada wani gani bai na tu musulunci ta tuba na sai bago dolu kafi a bai gagan wasu kurani bai sunna na ba shi yau dolu yau sau ga ya daji bai idil gadiri ta waftara wala bi abdullah ake zuga manata abu abdullah rahimahullah su kuje goyo annahu haddadahu a gan waye fola cici waye ya ka baki kiniye fona sai la sallai gadir na fakal arugan man ga wa hashawo imam abu abdullah ya ga ganna wa ke da ce a gan ga wa yawmu ghadir hum abdullah ayat efo ne lala sallah ba shi ya jirin gadi rohom na efu yo ne da daraja ga mini a tun da mini sallah na shi ya je la da zu da ba un ga daraja kwata na wa huwa saminu ashirar min dhil hijja amai la sallah e, idil gadiri la e, digu ba. ni ya azul hijja na ga eto an yanzu ba mini kalanda ya mutunci wannan wa min ayadihim mun gunke da min niya salla na jishiya je lana eyun ciga aidu maktali umar ibn khattab <clears throat> shiya je la salla yin wuya sai na umar gi Khattab radiyallahu anhu su kuje da gan biyu ala yada bi lu'lu'a al-farisi al-majusi na maza na wuce na umar gi Khattab na gaye abu lulu'a na ikin iranci farisa ci wuyo majusi mu wuyo unji musulmiya en nan ga wenwo unci wuse na ali na unci na umar bin khattab ne alifa na sallallahu alaihi wasallam ba ci shi nan so wunu wuse wuse na umar gi khattab na shi ya ji ulaje sallayen gwa ne lana ulaje sallah ne la kayin da na e fayin gba asai na umar wu har ma wakad bawwa ba shaykhu al-jazairi manya mai shi ya jine gali da zahiri na mushika babu take cici eh muga nurun samawi yakshifu an thawabi yawmin qatl yawmin qutla umar ibn khattab muga ga kyaju be daga samo eh me la tabbata da la dayan wu eh? eh la la eh, la tabbata la da lillahi sallayan ifona eh, wuta umaru ya khattabuna alena ko wasaqa bi sanadihi anna yawma maqtal umar radiyallahu anhu huwa tasiu min rabiul awwal fanama e bayanu labin fabin ya isnadin hadisi na hadisin e ga managiji na a ga mu na umar na mu ga yi tafa gutwane rabiul awwal so fuka ga yi fana ila fayin ila Allah sallah asina murhu waftara arimon ke zu ga na da annan imamahum ke lalle da cani ga abul hasan al-askari na rahimahullah su kuje goyo ya kulu wai ga ana yaumi <coughs> maktali umar rabi Allah anu a ga wai ga ya tiya gugu ya kanun goya guya ya bafa da ya fona wato a na margi khattabu nan wala ne ya ga mana ya ga da abul hasan al-askari wa wugwaye ba fabe wuna wuce na umaru na balantana wuce wugwaye laada na dabo eh ya wuce na umaru ko zana ga fayin gba wuce la ya fogana maga wa shawo abul hasan askara kiya kuma ga gabe ga wa wugwaye na umaru wuce na umaru na inda alil baiti dan e bayan jami'a na sallallahu alaihi wasallam jibo wa afra ifokita e dabo waje bafa waje fun bafa aku fada wuce na umaru na ele ganna zu ga mana zu talimam abul hasan al askari un ga ganna so e bolo ke na da bwana yawa gan ila santi bin kelele kafin ci gaba ele gboro be karatu kasete ya gboro na ili gyabo al'umma musulmi dida da hankali shi ya je kirkiyar wa ciyoyin asara mujadini musulmi tare kafiri ciyoyin ga kafiri fanin da ya yi da suna musulunci gaje da gani domin mare addini yi ya zane jike su koya na addini ya zane jike anabi muhammadu ya ke giba su koya ke giba annabi muhammadu ya na addini ya zane jike waye gboro da ya al'umma musulmi ya na gamala a ce ya tudde da fata su sai fi goce lo su kwa jiki gayan subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh